Har yanzu dai ‘yan fashin daji na ci gaba da kai hare-hare na kisan jama'a a wasu yankuna na jihar Nijar Najeriya. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kakar ɗeba amfanin gona ke kawo jiki. Rahotanni daga yankin ƙaramar hukumar Mariga mai iyaka da jihohin Zamfara da Kebbi na nuna cewa ko a ƙarshen makon nan da ya gabata. ‘yan fashin dajin sun hallaka basaraken garin Mohoro tarama da wasu mutane kimanin goma sha biyu saboda sarkin ya hana mutanen garin nashi biyan kudaden haraji da ‘yan fashin dajin suka ɗora wa jama'a a wannan yanki. Malam Ibrahim Shekarau shine sakataren wannan basaraki na Mahoro wato Usman Abara da 'yan bindigar suka yi ma kisan gilla. Talakawa sun zo sun samu shi dagaci da neman cewa a yi sulhu a sallame su shi kuma dagaci ya ce gaskiya shi ba zai yi sulhu da an shi kudi hannun talakai ba barayi ba cikin haka sai aka samu infoma suka je suka gaya ma ainihin barayin nan ga abin da sarki ya faɗi haram sai ga shi sun shigo a cikin garin dutse suka cewa gidan sarki gaba ɗaya. suka kama sarki da sauran wasu jama'an shi suka wuce da shi suka isa a wani fadama da ake ce ma fadaman hollywood shi ma yana duka karkashin rikon hornet domin sun riga sun ɗaure shi a ainihin gambun katako da aka zo wurin wanda ke dauke da shi suka ce su jefar da shi dole suka jefar da shi a cikin fadaman nan suka ɗauko bindiga suka yi mishi halbi uku allah ya mishi cikawa daga nan suka jefa shi a cikin wannan ruwan ya wuce ya bi ruwa yanzu saboda shi sarki ya ki amincewa a sulhun ne yasa suka ɗauki wannan mataki kenan eh shi yasa suka ɗauki wannan mataki to bayan sarkin wannan shi kaɗai ne aka kashe kenan ko sun kashe mutum goma sha uku sun jikkata wasu kuma yanzu suna asibiti. Gwamnatin jihar Neja dai ta yi Allah wadai da wannan mugun aiki. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce sun ƙara tura jami'an tsaro a wannan yanki kuma tuni hankali ya fara kwantawa a wajen. Dagacin mafaro to a gurguje mun tura jama'an tsaro a wurin a yanzu haka magana da nake yi tsarin garin sun watsa to yanzu alhamdulillah kowa ya dawo cikin gari tuni dai rundunar yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan lamari kuma ta ce tana ɗaukar mataki kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Kuriyas ya bayyana. Ina ba su ashiwanan tabbas cewa ba tare da bata lokaci ba yaran masu nuka sun shiga da sojoji da 'yan sanda da sauran da jami'an tsaro. A yanzu dai akwai fargaba sosai musamman akan ɗebe amfanin gona a waɗannan yankuna da 'yan fashin dajin ke neman ƙara mamayewa. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya.